ce za ta zartar da dokar haramtawa yara 'yan ƙasa da shekaru goma sha takwas rubuta jarabawar kammala sakandare na waye da niko ƙungiyar likitoci ta najeriya jihar anambra ta dakatar da yakin aikin wucin gadi da ta ayyana ranar alhamis bayan shafe kwanaki uku tsohon shugaban ƙasa chief olusegun obasanjo ya ce za a samu matsala mai girma idan shugabannin afirka ba su magance matsalolin da ke addabar matasa ba A ƙasashen ƙetare ko za ku ji cewa akalla Falasɗinawa biyar aka kashe wasu da dama kuma sun jikkata a wani hari da jirgi maras matuƙi da Isra'ila ta kai a sansanin 'yan gudun hijira da ke yamma da gaɓar kogin Jordan da ta mamaye. Starting July 29th, 2024 to September fourth, twenty 2024, FCMB is offering for subscription a total of 15 billion 197 million 289,219 ordinary shares of 50 kobo at 7 naira 30 kobo per share. To invest, log in to the FCMB mobile app and click on the public offer link or log in to www.fcmbgroup.com or visit the nearest FCMB CMB branch to pick the subscription form from July 29th to September 4th, 2024. FCMB, there's a share for you. kallonmu assalamu alaikum barkanmu da wannan dare na talata 22 ga watan safar na shekara salif 446 bayan hijira wadda ce daidai da 27 ga watan Agustan shekarar 2024. Kanin labarai ya zo da fara yanzu kuma sai a gyara zama mun sauraron cikakkun so tare da ni Fatima Musa Musa. Gwamnatin tarayya ta ce za ta zartar da dokar haramta wa yara 'yan ƙasa da shekaru goma sha takwas saboda jarabawar kammala sakandare na WAEC da NICO. Yayin tattaunawa da manema labarai ministan ilimi Salaman ya ce tuni gwamnatin tarayya ta umarci hukumar shirya jarabawar ta waye da ta tabbatar da bibiyar shaidar haihuwar ɗalibai kafin ba su damar rubuta jarabawar a duk shekara a cewar salamanman wannan dai ba wata sabuwar doka ce aka bijiro da ita ba dama akwai ta kawai dai a wannan lokaci za a tabbatar da cewa tana aiki yadda ya dace ministan ya kuma kara da cewa ko da rubuta jarabawar shafe fagen shiga jami'a ta jam ita ma tana ƙarƙashin wannan doka da cewa dole sai ɗalibi ya kai shekara goma sha takwas kafin ya samu damar rubutawa da yake mayar da martani kan matakin gwamnati na kuwar ma'aikatan kusan dubu ashirin da uku daga bakin aiki saboda mallakar shaida kammala karatu daga jami'oyin togo da kuma jamhuriyar benin ministan ya ce yanzu gwamnatin tarayya jami'o'i takwas kadai ta sahale wasu baiwa ɗaliban najeriya sakamakon kammala makaranta a ƙasashen biyu ya kuma ce cikin jami'o'i takwas ɗin uku na togo sai kuma biyar daga jamhuriyar benin Ƙungiyar likitoci ta Najeriya a jihar Anambra ta dakatar da yajin aikin wucin gadi da ta ayyana ranar Alhamis bayan shafe kwanaki uku. Likitocin sun ayyana yajin aikin ne biyo bayan yin garkuwa da ɗaya daga cikin abokan aikinsu. Sanarwar ta ce ƙungiyar ta yaka ne wani mataki na yin gargaɗi. kan sace Dr. Steven Eze wanda shine babban daraktan kula da lafiya na Vera Clinic da ke ihiyala An sace Steven Eze ne a gidansa da ke ƙauyen Omunnamihi a ihiyala ƙaramar hukumar ihiyala a ranar 15 ga watan na Agusta. Ƙungiyar likitocin a wani taron gaggawa da ta gudana a ranar Litinin kwana guda bayan faruwar lamarin ta bayar da wa'adin sa'o'i 48 na tabbatar da sakin eze. tun da fari dai sakamakon faruwar hakan kungiyar ta yi wata ganawa a ranar alhamis inda ta umarci mambobinta da su janye ayyukan da suke yi a dukkanin asibitoci masu zaman kansu da na gwamnati da ke jihar nan take sanan kuma ministar matasa ta tarayya da Jamila bayo ibrahim ta yi na'am da buƙatar kare muhalli daga fuskantar barazanar sauyin yanayi ministar ta bayyana hakan ne a yayin kaddamar da gangamin da shan itatuwa na hukumar kula da matasa masu yi wa ƙasa hidima na wannan shekara a sansanin wayar da kan jama'a na jihar nasarawa jamila ta ce sauyin yanayi yana yin tasiri sosai a najeriya kamar sauran ƙasashen duniya saboda yadda ake fuskantar kwararowar hamada da fari da dai sauransu wanda kuma hakan ke matuƙar tasiri wajen shafar harkokin samar da abinci ta kuma kara da cewa kwararowar hamada ya haifar da raguwar albarkatun ƙasa da ake da su a fannin noma wanda hakan ya haifar da rikici a kan filayen noma da wuraren kiwo ministan ta yaba wa hukumar nysc da ta farfado da shirin da shan itatuwa wanda hakan ke kara nuna ƙarfin shirin da tasirinsa wajen fuskantar ƙalubalen da ake fuskanta a ƙasar nan sanan ma ministan kuɗi da tattalin arziki wale edun ya jaddada ƙudurin gwamnatin tarayya na bunƙasa tattalin arzikin cikin gida da kuma bunƙasa aikin gona ministan ya bayyana hakan ne a ziyarar da ya kai jihar kebbi game da ƙoƙarin da gwamnatin bola tinubu ke yi na ƙarfafa haɗin gwiwar tattalin arziki da kuma tunkarar ƙalubalen da ke tattare da bala'o'i da suka haɗa da ambaliyar ruwa sanarwar da daraktan yaɗa labarai da hulɗa da jama'a na ma'aikatar muhammad mangayatar ta ce ziyarar ta na da nufin magance babbar illar da ambaliyar ruwa ke haifarwa ga amfanin gona ya kuma sake jaddada sadaukarwar da shugaba tinubu ya yi na farfada na karfafa tattalin arzikin cikin gida da magance matsalolin da bala'o'i da ke haifarwa inda ce matakan sun haɗar da ware naira miliyan dubu uku ga jihohi shida na tarayya da kuma babban birnin tarayya domin magance matsalar ambaliyar ruwa. A jihar Katsina kuwa gwamnatin jihar ta ce za ta zuba naira miliyan dubu talatin harkar noma domin bunƙasa noma a jihar. Gwamna Dika Umar Raɗa ne ya bayyana hakan jim kaɗan bayan dawowarsa daga hutun wata guda, inda ya ƙara da cewa ya dawo da cikakken ƙarfinsa domin ciyar da jihar gaba. a cewar sa manufar zuba kudaden ita ce bunƙasa noman rani da damuna da kuma tabbatar da cewa manoma za su iya noma a tsawon shekara maimakon noma a lokacin damuna kawai gwamnan ya ce za a yi amfani da wani bangare na kudaden wajen kafa cibiyoyin sarrafa kayan gona a kowace karamar hukuma cikin ƙananan hukumomi 34 da ke jihar ya kara da cewa za a yi amfani da cibiyoyin ne wajen horar da manoma dabarun noma na zamani tare da wadata su da kayayyakin noman a ziyarar da ya kai kasar sin gwamnan ya bayyana cewa ya kai ziyarar ne don samar da haɗin gwiwa da zuba jari don bunƙasa fannin noma a jihar ta katsina majalisar dokokin jihar kano za ta yi gyaran kasafin kuɗin jihar na bana domin baiwa gwamnatin damar ƙara yin wasu ayyuka da suka shafi rayuwar al'umma Majalisar za ta yi gyaran ne bayan da ta karɓi wani ƙunshin ƙwarya-ƙwaryen kasafin kuɗi da gwamna Alhaji Abubakar Yusuf ya aike mata da yawan sa ya kai sama da naira miliyan dubu casa'in da tara. Cikin ƙarin hasken da kwamishinan kasafin kuɗi na jihar Kano Musa Suleiman Shanu ne yi. Ya ce za a yi amfani da kuɗaɗen ne wajen cike giɓin ƙarin albashi da gyaran makarantu da asibitoci da sauransu. A kazalika majalisar dokokin ta yi kira ga gwamnatin jihar kano kan ta kai ɗaukin gaggawa wasu mazaɓu shida da ke karamar hukumar gabasawa bisa ibtila'in ambaliyar ruwa da ta afko a yankin sakamakon mamakon ruwan sama wanda ya sanadiyar rasa gidaje da dukiyoyin al'umma yanzu kuma za mu je ga rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa tare da hafsat lawan sheka. Jihohi 21 a Najeriya na neman ciyo bashin naira tiriliyan 1,650 duk kuwa da ƙarin kashi 40 cikin 100 da aka samu kudaden da suka samu daga kwamitin asusun tarayya a shekara guda da ta gabata. Bincike ya nuna cewa kashi 20 cikin 100 na kudaden park na watan yulin 2023 kai naira miliyan 160 zai gina cibiyoyin lafiya a matakin farko guda 320 a faɗin najeriya mu ta gano cewa tuni jihohin suka aike da takardunsu na neman ciyo bashi daga kasashen waje da kuma cikin gida. Ragowar jihohin kuma ba su bayyana nasu ba game da ciyo bashin ko akasin haka. Gwamnatocin jihohi 21 da ke neman wannan bashin na naira tiriliyan daya da miliyan dubu da hamsin sun ce za su yi amfani da kudaden ne wajen cike gibin da suka samu a kasafin kuɗaɗe na shekarar da muke ciki. ke samarwa a cikin gida ya karu da kashi 3.19 daga watan Afrilu zuwa watan Yunin shekarar 2024. Hukumar kididdiga ta ƙasa NBS ta ce ta sanar da hakan a inda ta ce bangaren noma shine kan gaba wajen wannan nasarar da aka samu. Hakan na kunshe ne a cikin rahoton da ta fitar kan yanayin alkaliman kasar nan a watanni uku na biyun cikin wannan shekarar. Rahoton ya bayyana cewa yawan kayan da aka samar a shekara a cikin watanni uku ya zarce kashi biyu da digo casa'in da takwas cikin ɗari da aka samu a watanni uku farkon shekara. A bangare guda kuwa hukumar ta ƙididdiga ta Najeriya ta sanar da cewa yawan ɗanyen man da ƙasar nan ke haƙowa kullum ya ragu da kimanin ganga dubu ɗari shida da hamsin ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa hafsat lawan shika a labaran rahma na ci gaba da zuwa muku ne kai tsaye daga nan gidan talabijin na rahma tv farin cikin al'umma Za kuma ku ya kallon mu kai tsaye duk inda kuka faɗin duniya ta kurban adireshin da ke www.rahmatv.com a dakace mu labaran da ke dora From July 29, 2024 to September 4, 2024, FCMB is offering for subscription a total of 15 billion 197 million 219 ordinary shares of 50 kobo at 7 naira 30 kobo per share. To invest, log in to the FCMB mobile app and click on the public offer link or log in to www.fcmbgroup.com or visit the nearest FCMB CMB branch to pick the subscription form from July 29th to September 4th, 2024. FCMB, there's a share for you. Ma'aikatar Ilimi ta Najeriya ta ce daga shekarar 2025 ba za a sake barin yara 'yan ƙasa da shekaru goma sha takwas su zana jarabawar shiga manyan makarantu ta jan ba. Ministan Ilimi Farfesa Tahir Mamman ne ya bayyana hakan a wata hira a Abuja. inda ya da cewa mafi karancin shekarun da ake bukata don shiga jami'a a Najeriya bisa tsarin ilimin kasar mai shekara goma sha takwas ne. Bugu da ƙari ministan ya sanar da cewa ɗaliban da ba su kammala mafi karancin shekarun da ake bukata a makaranta ba ba za su iya zaunawa jarabarwar neko da waec ba shin ya kuka kalli wannan mataki na ƙayyade shekarun shiga manyan makarantu zuwa shekara goma sha takwas. A ra'ayinku hakan zai kawo ci gaban da ake bukata a fannin gyaruwar harkokin ilimi a Najeriya? Ga wasu daga cikin sakonninku da kuka aiko mana ta shafinmu na Facebook. Za mu fara karanto sakonnin ra'ayoyin naku da sakon ɗan haru-haru kofar wambai. Gaskiya yanke wannan hukuncin da minista ya yi tabbas maganar gaskiya ne. Tun farko dama sakacin gwamnati ne da take zuba ido a harkar ilimi kowane iri. Allah ya kyauta. A yayin da Rufoma Mustapha Shiti yake cewa wannan gaskiya ne muna goyon bayan wannan magana tashi. A ra'ayin Alhaji Abdulaziz Faruk Afakuwa cewa iki gaskiya bai dace ba domin yanzu 'yan baiwa sun fi na lokacinku. Kazalika Ahmad Nura Alkadiri kuwa cewa iki. To ya gaya musu yanzu yaran ne ke zama su rubuta jarrabawar. Mhm. Allah dai ya sauwaƙe, Nigerians ba su da makoma Aminu sanata gwagwarwa ko cewa iki ya rage gare su duk abin da suka ga dama su yi tun da 'yan Najeriya lusarai ne. Faisal Musa kuwa cewa iki kasashen waje shekara 20 yaro ya gama Medusun ko kuna nan kuna zancen kawai. a yayin da umar muhammad buɗe cewa ike wannan shine tsari wanda ya kamata kuwa a ra'ayin abdullahi dauda ahmad kuwa cewa ike. wannan gaskiya ne abu mai kyau allah ya tabbatar da alkhairi kazalika hassan usman sulaiman cewa ike. hakan ya yi daidai domin kuwa yara da dama suna shiga makarantar gaba da sakandare ba su gama hankali ba sai an gama exam su samu kari ba. a yayin da sani zango yake cewa gaskiya bai kamata ba minista ya fito yana wannan maganar bayan da gwamnatin ba ta iya biya wa mutane ilimi kyauta sai kuma idan mutum zai siya da su saka mishi doka gaskiya shugabannin najeriya mafiya yawansu ba su iya magana ba duk abin da ya fito daga bakinsu ba sa taunawa sai kawai su faɗa Allah ya kawo mana sauki da shugabanni na Garba irin wanda muke da su ba amin. Za mu kammala karanto sakonnin rayoyin naku da ra'ayin Hassan Musa Hadeja. Ni malamin makaranta ne, zancen gaskiya hakan zai taimaka matuka. Kuna da damar ci gaba da tafka muhawara a shafikanmu na sada zumunta da suka haɗa da Rahama Rediyo da TV da ke Facebook. domin karanto su a labaranmu na gaba. Ɗaliba mai neman sanin makamar aiki Zulaihat Bello Kwaru a labaran rahama. Daga kasashen ƙetare ƙalla Falasɗinawa fira ka kashe wasu da dama kuma sun kata wani hari da jirgi mara tutuki da Isra'ila ta kai a sassanin 'yan gudun hijira da ke yamma da gaɓar kogin Jordan da ta mamaye. sojojin isra'ila sun tabbatar da kai har ya sansanin yan gudun hijira na nurin shams a yammacin birnin turkam sun kuma ce sun kai harin ne ɗakin da ke ba da umarnin kai har-haren ta'addanci inda fari wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya ya ce aikin jin kai ya tsaya cak bayan isra'ila ta umarci falasɗinawa su fice daga inda suke zaune Wannan na zuwa ne dai a daidai lokacin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke shirin fara rigakafin cutar foliyo. Duka duka a nan muka kammala labaran namu na wannan dare. Sai dai kafin mu sallama ga bitar neman kanin su da kuka saurara. Gwamnatin tarayya ta ce za ta zartar da dokar haramtawa yara 'yan ƙasa da shekaru goma sha takwas rubuta jarabawar kammala sakandare na WAEC da NICO. Ƙungiyar likitoci ta Najeriya a jihar Anambra. ta dakatar da yajin aikin wucin gadi da ta ayyana a ranar alhamis bayan shafe kwanaki uku tsohon shugaban ƙasa jib olusegun obasanjo ya ce za a samu matsala mai girma idan shugabannin afirka ba su magance matsalolin da ke addabar matasa ba a kasashen ƙetare kuwa an cewa yau talata ne shugaban ƙasar kenya william ruto zai buɗe taron makamashi nukiliya na amurka da afirka a birnin nairobi Saƙon hikimar mu a wannan rana ya kasance kamar haka. Kyautata wa mutane sai Allah ya kyautata maka. Idanuwanka su na rufewa kan abin duniya da ka samu. Wata rana kana ji kana gani za ka bar abin da ka tara ko kuma shi abin da ka tara ya barka. Don haka mu lazumci taimako duk kaucewa yin da na sani. Allah ya sa mu dace amin. A madadin sashen labarai ta al'amuran yau da kullum na gidan talabijin Rama TV farin cikin al'umma. Musamman editan da ya tattara ya kuma tace labaran Anas Idris Hassan. Fatima Yunusa Musa nake cewa mu kwana lafiya.